Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande. da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau juma'a 31 ga watan disamba kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga yusuf da kanin labarai an buƙaci da a gudanar da zaɓe a ƙasar mali don komawa ta farkin demokuraɗiyya ƙungiyar taliban ta haramta aske gemu a afghanistan dangantaka kuwa na ƙara tsami tsakanin amurka da rasha To, kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa gamayyar sojojin Najeriya da Niger sun hallaka mayakan Boko Haram sama da ashirin har babban kwamandan rundunar gamayyar na cewa. Yanzu ma da nake ma magana muna nan muna filin daga muna operation operation sharon fage kuma Allah na bamu nasara sosai Sosai dai kuma a can jihar Neja ta yankin tsakiyar Najeriya ana zargin cewa 'yan bindiga na iko da garuruwa wajen 300. in sun yadda ka je gona ka je in sun yadda ka je ka ciro hatsi ka ciro in sun yadda ka tsaya unguwa ka tsaya in kuma ba su yadda ba duk yadda suka yi haka ake kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirin manuniya wanda isa lawan ikara ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da asuba ta da fatar an wayi gari lafiya. Wani taro a Mali da aka ɗorawa alhakin ba da shawara na jadawalin gudanar da zaɓuɓɓuka bayan juyin mulki da soji suka yi a ranar Alhamis. Taron ya ce a jinkirta zaɓe da aka shirya yi a watan Fabrairu da watanni shida zuwa shekaru biyar saboda matsalolin tsaro. Da farko gwamnatin rikon kwarya ta Mali ta amince da gudanar da zaɓe a watan Fabrairun shekara ta 2022 watanni goma sha takwas bayan da wani ɓangaren soji ƙarƙashin jagorancin karar Asimi Goita ya hamɓarar da gwamnatin shugaba Bubakar Ibrahim Kaita, amma an samu ci gaba ɗan kaɗan inda ta ɗora laifin rashin tsari da tashe-tashen hankula a arewaci da tsakiyar ƙasar. Ƙungiyar ECOWAS babbar ƙungiyar siyasa da tattalin arziki a yammacin Afirka ta kakaba takunkumi kan waɗanda suka yi juyin mulkin ta kuma yi alkawalin ƙarawa idan Mali ba ta samar da wani shiri ba na zaɓe a watan Fabrairu daga yau 31 ga watan Disamba. Kwanaki kaɗan bayan da mahukuntan Taliban na Afghanistan suka sanya dokar hana zirga-zirga a kan mata. wata sabuwar doka da ta ba da shawara cewar masu sana'ar aski su daina askewa ko kuma yanke gemu na jama'a suna masu cewa hakan ya saba wa addinin musulunci. Muryar Amurka ta sami kwafi na umarni da ma'aikatar kula da nagarta da rigakafin ta'addanci ta bayar a wannan makon. Wani jami'in Taliban da ya raba ainihin jawabin cikin yaren Pashto duk da haka manyan shugabanni ba su tabbatar da hancinsa ba lokacin da muryar amurka ta tuntubi wani mai magana da yawon ƙungiyar taliban zabihullah mujahid bai musanta sai hancin wannan umarnin ba amma ya ce har yanzu yana ƙoƙarin samun bayanai game da dokar dokar ta yi nuni da ayoyi da dama daga cikin alkur'ani da kuma hadisai game da bin duk wani koyarwa na annabin rahama annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na Rasha Vladimir Putin sun yi wata ganawa ta wayar tarho a game da ci gaba da jibge sojojin Rasha a kusa da Ukraine. Wannan wani sabon zagayen tattaunawa ne na shugaba da shugaba yayin da Kremlin ke ƙara yin kira da ba da tabbacin tsaro tare da gwada harba mukamai masu linzami don tabbatar da ta. Mai baiwa shugaba Vladimir Putin shawara kan harkokin waje ya ce Biden ya sake jaddada barazana da Amurka ke yi na kakabawa rasha sabbin takunkumi idan har ta kai ga ta'azzara ko kuma mamaye yankin na Ukraine, inda shi ma Vladimir Putin ya mayar da martani da gargaɗi irin nasa cewa irin wannan mataki na Amurka zai iya haifar da wargazar da alaƙa ga baki ɗaya. Rasha ta girki akalla dakaru sama da dubu ɗari a kusa da Ukraine, kuma Putin ya ƙara zaburar da buƙatarsa ta lamuni da zai hana NATO faɗaɗa zuwa cikin Ukraine. An jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Kamar yadda aka ji a gabatarwar mu. rundunar gamayyar sojojin ƙasashe ma'abuta yankin tafkin Chadi ta hallaka mayakan Boko Haram sama da ashirin baya ga barnar da ta yi musu da kama wasu mayakan da kuma makamai. Daga Abuja ga Hassan mai na kaina da cikakken rahoton. ko da baya ga halaka mayakan na boko haram sama da guda ashirin dakarun kawancen kasashen tafkin chadin kazalika sun kuma ragargaza motoci biyar na boko haram da aka girke musu manyan bindigogin harbo jiragen sama da sauran kayakin fada kakakin rundunar kanar muhammad dole ya ce farmakin mai take operation sharan fage dakarun na mnjtf daga runduna ta uku da ke bangaren mangono a najeriya da kuma runduna ta hudu da ke difa a nijar su ne suka kaddamar da shi a kanar dole ya ce 'yan ta'addan na boko haram da farko sun nuna turjiya amma biyo bayan barin wuta ba kakkautawa dole ala tilas ba girma ba arziki suka saduda Babban kwamandan rundunar kawancen kasashen tafkin Chadin, Major General Abdul Khalifa Ibrahim ya min karin bayani. Yanzu ma da nake ma magana muna nan muna filin daga muna operation operation sharon fage kuma allah na bamu nasara sosai wannan operation ne na wannan runduna ko da yake mun haɗa kai da operation haɗin kai wanda ke da headquarter a maiduguri kuma gaskiya da mu da sojojin niger wato sojojin nigeria da sojojin niger kuma abin ya yi kyau sosai wurare kamar su aregi su shiga su kamaguna kamaguna ma mun ga kamar suna da workshop a wurin eh, inda suke gyara motoci da sauransu duk mun je mun ragargaza wannan wurin mun je a saga da wasu wurare duk kuma mun kammala operation din to za mu bayyana duk abin da muka yi a kai amma alhamdulillah ko da yake mun dan samu wasu 'yan koma baya ta san sha'anin yaki. Dakarun na tafkin Chadi kazalika sun kuma caske mayakan na Boko Haram guda goma sha biyar a raye ko da yake a nasu bangaren sojojin sun yi hasarar dakarunsu guda shida daga bangaren Najeriya da Nijar. To ko mai masana tsaro za su ce akan haka? Major Muhammad Bashir shabu Galma mai ritaya mai bin diddigin al'amuran tsaro ne a Najeriya. Yaƙi dai dama fada irin wannan kowane lokaci akwai wanda wani gefe zai ci nasara akwai kuma wani lokaci da za a samu akasin haka. abu da ake ta kira dama a yi haɗin kai kuma da bayanai na asiri to za ga ana samun galaba irin wannan wannan babban nasara ne abin murna ne so abin da za mu ce a nan wurin shine su ci gaba da haɗin kai irin wannan tsakanin ƙasa da ƙasa. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. wata tawagar musulmai 'yan kabilar Rohingya su 120 sun sauka daga wani jirgin ruwa da ya kwashe kwanaki a kan hanya daga lardin Ace da ke arewacin ƙasar Indonesia, kuma wani jirgin ruwa ya ja shi zuwa bakin gaba. An ba da rahoton cewa kwale-kwalen yana yoyo ne kuma ya lalace. Yunkurin ceto fasinjoji da ke ɗauke da mata da ƙananan yara ya fara ne nan da nan bayan da gwamnatin Indonesia ta faɗa a ranar Laraba cewar za ta ba da damar soka domin yanayin jirgin ya yi tsanani sosai. Masunta na yankin ne suka fara ganin jirgin a ranar Lahadi a gabar tekun Biroy fiye da musulman Rohingya dubu ɗari bakwai ne suka tsere daga ƙasar Myanmar mai mabiya addini na Buda tun daga shekara ta 2017 lokacin da sojojin Myanmar suka kaddamar da aikin share fage a matsayin martani ga hare-hare da wata ƙungiyar 'yan tawaye ke kaiwa. Wani bam ya tashi a kudu maso yammacin Pakistan da yammacin jiya Alhamis, inda ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu goma sha biyar. 'yan sanda sun ce an dasa na'urar ne a cikin wata mota da aka ajiye a bakin wata jami'a a tsakiyar garin kwata babban birnin lardin Bulacesta. bom ɗin ya tashi bayan da na'urar da ta cika wa'adin da aka saka mata. A wata sanarwa da aka raba wa manema labarai, ma'aikatar lafiya ta lardin ta tabbatar da asarar rayuka. Babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin kai tsaye Balacista ta fuskanci har-haren 'yan bindiga kan jami'an tsaro na Pakistan da kuma fararen hula. To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. A yayin da rahotanni ke nuna cewa sojoji na samun galaba kan 'yan bindiga a yankin tafkin Chadi, a jihar Neja na yankin tsakiyar Najeriya kuwa, wata kungiyar matasa da ta haɗa wani babban taro game da matsalar tsaro. Ta yi zargin cewa 'yan bindiga na iko da wasu garuruwa kimanin 300 a jihar, musamman ma a yankin Shiroro. Daga muna ga Mustapha Nasiru Batsari da cikakken rahoton. Malam Jibrin Abdullahi Alawa shine shugaban wannan kungiya ta matasan da ta shirya wannan taro ya ce a yanzu haka akwai garuruwa sama da ɗari uku da ke hannun 'yan bindiga a yankin na Shororo. Duka ƙauyukan da ke wannan yankin yanzu nan duka suna hannun wayannan 'yan ta'adda ne. Gaskiya garruka za su kai misalin ɗari uku haka. Duka hannun 'yan bindiga. Duka wannan hannun 'yan bindiga saboda 'yan bindiga suke in sun yadda ka je gona ka je in sun sun yadda ka je ka ciro hatsi ka ciro in sun yadda ka tsaya unguwa ka tsaya in kuma ba su yadda ba duk yanda suka yi haka ake masanin tsaro a Najeriya Dr. Yahuza Ahmad Getsu da ya dogon jawabi a taron da ya gudana a garin Gwada ya yi bayanin yadda za a samu nasarar shawo kan wannan matsala ta informa. babban abin da gwamnati za ta yi don magance wannan matsala shine tunda yake akwai waɗannan mutane da ake cewa informers waɗanda aka kama suke hannu sun daɗe waɗansu su suna gidan yari suna jiran shari'a to da bangaren shari'a da bangaren jami'an tsaro da kuma ita kanta gwamnati su yi hoɓɓasa a fito da mutum shida a jihar neja ko kuma mutum arba'in a yanke musu hukuncin da ya dace daidai da abin da dokar ƙasa ta tanaji kuma a yi shi a baina jama'a kuma a bawa 'yan jaridu dama su tallata wannan shine zai sanya wanda yake yi ya bari manya-manyan jami'an gwamnatin jihar neja dai ba su samu damar halartar wannan taro ba amma daga tai da masu unguwanni da ma kungiyoyin mata na yankin Shiroron sun halarci taron. Sunana Shehu Aliyu, ni ne dakacin cikin garin Gurmana, kaman Gurmana, kaman Basa, kaman alawa Manta, kusan dai duk hayin nan sarakunan su ba sa tare suna ina suna gudun hijira yawanci kuma suna mina. Sunana Comrade Naomi da Lagado, mata ma suna cikin informa ba karya bane. Kaga wasu yunwa kan sa su yi sata, wasu kuma yunwa kan sa su yi karuwanci, wasu kuma rashin ilimin addini ne. Yankin na Shiroro dai na da babbar madatsar magudanan ruwa da ke da ɗaya daga cikin tashoshin samar da hasken wutar lantarki a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha, idan an bi mu zuwa shirin hantsi, za a ji yadda wasu manoma ke korafin cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta kwace wasu gonakinsu don gina wani layin dogo ba tare da biyan su cikakkiyar diya ba. kaga waccan da yaron can yake fuskare eh gona ta ce na'am da gona kanni na idan aka kwashe mana wannan gonakin da gona ɗaya ba mu da ita kwata-kwata wallahi tallahi a ganin kun gurin zamu ta ku ɗaya ba mu da ita kuma ka zo an siya dubu an siya dubu ɗari da ko dubu ɗari uku kawai dai in suka zo kamar masu awan fi wannan waye something to idan ya zo in kana gonarka shikenan in baka gonarka kawai wuce zai yi ba su lissafa da ita ba abin da aka yi mana mu anan kenan gaskiya kuma ba wai ce aka yi mita kaza kaza kaza kaza ba kawai dai a dai dau hotonka a gonarka shikenan kawai sai a wuce idan wani ma daga baya ya zo ga gonar shi can gaskiya shi dai ba zai dawo ba yanzu kana da yar gonarka ita kenan an zo an baka dubu hamsin a kai kuma shi kenan ka daina aikata ta kenan kwata-kwata an raba ka da ita shi kuwa wannan magidancin cewa yake sunana muhammadu tasiu ya kun madobi naira dubu ɗari da hamsin aka bani daraja wani na wallahi tallahi zai kai miliyan ɗaya wallahi tallahi a kowane zan kira masu sama da mutum goma qur'ani izu ta an keta musu gonar su naira ɗaya ba basu su ba an magana an ce sai kai inshora muka ce to ai mun ba samu inshora ba sai ka yi inshora ba ka daga wuri ba na kamar na gwamnati ne mun kuma na waye mu ba na gwamnati ba ne to mu na gwamnati ne gwamnati ta ta ɓaci gurin mu bata kai mu gurin zamu wani abu ba To sai dai gwamnatin tarayyar ta ce ta fa biya diya a dai bi mu zuwa shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma talatin da ɗaya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita ɗari da da 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. manuniya. kwaskwarimar kundin kundin tsarin mulki da rigingimin cikin jam'iyyar apc da kuma maganar daura auren daga shugaban ƙasa muhammadu buhari malam muhammadu yusuf buhari sai rikicin rungumanni mu faɗi cikin kasafin kuɗin tarayyar najeriya da kuma kwaskwarima ta kundin dokar zaɓe a najeriya na cikin batutuwan da manuniya za ta yi waiwayen su a wannan mako. wannan mutane guda talatin da shida gwamnoni da ake da su duk su suka kashe mutum miliyan ɗari biyu a najeriya wallahi yau in a ce za a yakace waɗannan abubuwan da ka hannu wannan gwamnonin najeriya sai ta ci gaba. wallahi ina ina rantsuwa da ubangijin kaba waɗanda al'ummar da annan duk inda sun kai alƙibla jihar zamar wallahi da ba wanda ya ce da ni akwai alkawari a ƙasa cewa za a yi tafiya ne na karɓa-karɓa na shugaban najeriya ne ban masu bai da ni ba najeriya ta hadu da wanda baka samani ma za su zo ba wanda kana ganin kamar da ba sa shiri da shugaban kasa duk kowa ya zo. Don me za mu ciyo bashi Kam financing budget bancin kashi 33 ne kawai manyan ayyuka. Mu kuma muka yi ma harkar zaɓe kwaskwarima a cikin kundin tsarin mulki domin mu da matalaka haƙƙin shi wanda gwamnoni suka anshi. Waɗannan fa kaɗan muka yi saisayen mun taɓin taɓo muku a cikin wannan shiri na waiwaye a cikin shirin namu na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na arba'in da biyar cikin jerin gwanan shirin manuniya amma kuma shiri na hudu cikin shiri na waiwaye da muke a tafiya kuma wanda shine na ƙarshe. Kuma idan akwai wani abu da 'yan Najeriya suka dinga murna da ɗoki ganin an ɗaɗɗauko shi amma kuma suka ji gum har shekarar na shirin karewa. Shine maganar kwaskwalimar kwashe wasu sassa na kundin tsarin mulkin tare Najeriya da kuma gina wasu. Wanda a wancan lokacin kwaskwarima ne aka ji ƙungiyoyi daban daban-daban da sauran 'yan siyasa na kai bayani na irin sassan da suke gani ya kamata a sassaƙe su. Kwamarat Ibrahim Waya shugaba ne na haɗakar ƙungiyoyin farar hula a jihar Kanan da ya kai nashi bayani gaban wancan zaure da ya ji ra'ayoyin 'yan ƙasa a wannan shekara da muke shirin fita. Shi kansa wato yadda tsarin ma ƙaramar hukumar yake a sa shi a cikin kundin tsarin mulki ya zama su ma suna da ƙayyadadden lokaci na saukar su shekara hudu kamar gwamna kamar shugaban ƙasa sannan kuma hukumomi na zaɓe na jihohi a ruguje su. Amma ba ku tunanin fargabar da wasu suke cewa kananan hukumomin nan a haka ma ana ganin kamar ana almubazaranci banta a basu dama akwai wanda suka kashe Najeriya wannan mutane guda 36 gwamnoni da ake da su duk su suka kashe mutum miliyan 200 a Najeriya wallahi yau in a ce za a yakace waɗannan abubuwan da ka hannu wannan gwamnonin Najeriya sai ta ci gaba wadda ke dai dama tun ranar da aka karkare wancan zama daya daga cikin masu fashin baki akan al'amuran da kan kai komo a Najeriya dabta Yahuza Ahmad Getsu ya gaya wa duniya cewa akwai matsala ma a manufar kwaskwarimar kundin tsarin mulkin baki ɗaya ita wannan kwaskwarima wani abu ne da ake cewa motsi ya fi laɓewa amma a zahirin gaskiya ga wanda ya san me ake nufi da gyaran kwaskwarima na dokoki irin halin da kuida da kuma wato rashin kishi da nuna halin ko in kula za mu iya cewa wannan dai an yi abin nan ne da ake cewa wato an tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro amma a zahirin gaskiya ayar ma da aka tashi ko ita babu jefa tsakuwar kawai aka yi a baki aka fasa saboda kawai a ce an tauna ta sallamar sakin sirdin sabule jiki daga jam'iyyar pdp zuwa apc da gwamna muhammad bello matolan jihar Zanwarawa eh, tana cikin batutuwan da a wannan shekara suka ja layi a harkar siyasa musamman dai a jihar Zanwarawa. Idan mai saro bai manta ba shirin manuniya ya halarci wani taro na gaggan jam'iyyar APC a wancan lokaci karkashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Zanwarawa. Gwamna Abdulaziz ziyarin jihar Zanwarawa da a wancan lokaci ya gaya mahalarta taron cewa a kosu batutuwan dubawa. Wallahi ina rantsuwar ubangijin kaba waɗanga al'ummar da annan duk inda sun kai alƙibla jihar zanwarawa wallahi da. saboda haka ina son ku gode ma Allah da wannan ni'imar ba tilasta ma Allah kuka yi yayi ku haka ba Allah ne da son sai ku haka kuma jama'a suka yi cewa su biyu. Taron tattara dukkanin attajirai da 'yan siyasa da dukkanin wasu masu rarraki a jihar Kanawan Daban da aka yi lokacin bikin ɗaga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na cikin batutuwan da manuniya ta ruwaito cikin wannan shekara da muke shirin fita da a wancan lokaci ne ma. Aka ji tsohon gwamnan jihar Imo kuma da masarjan tare Najeriya sanata Rochus Oyele Okorochan da ya halarci wancan taro na gaya wa duniya cewa. Najeriya ta hadu da wanda baka ne ma za su zo ba wanda kana ganin kamar da ba sa shiri da shugaban kasa duk kuma ya zo wato zuwan yawancin mutane daga pdp different parties mana kaga ko ya zo ranar yana cewa fadar siyasa da ce kuma tafiya a ayyuka kasa daban ce kamar wannan taro ya nuna alamar cewa ku 'yan siyasa idan kuka ga dama za ku iya haɗa kan 'yan najeriya kenan a kalli alƙibla guda ɗaya? eh gaskiya ma ai dama mu muka kawo da ita damuwa muka sa damuwa da ake ciki a kasar nan yan sa ne fa damuwa nan ba kowa ba. Karta kabiyar karta layin karɓa karba da kakarin kada juna a kan ra'ayin ganin an hankaɗa mulkin shugabancin Najeriya wani bangare na cikin batutuwan da manuniya ta nuna a wannan shekara da muke shirin fita. Kuma duk da irin damban dambaro da ake akan maganar karba karban tsohon gwamnan jihar Nasarawa kuma jigon jam'iyyar APC da dan masarjan tare Najeriya ne yanzu sanata Abdullahi Adamu ya ce maganar karba karba ba a halicce ta cikin jam'iyyar APC ba. Ba wanda ya ce da ni akwai alkawari a ƙasa ce cewa za a yi tafiya ne na karba karba na shugaban najeriya ne ban ba su da ni ba babu a apc shi ne ce a kuma ah, apc muke ba akwai tsarin mulkin najeriya to dan me da zo yau a faɗo na abu daban Wani ba cikin tsarin mulkin nan ina ka iro wannan wannan magana ba ta ma cikin ajandan mu to baka ganin adalci ne a ce wane ya karba yau gobe wancan ya karba jibi wancan ya karba adalci ce ba adalci bane ba ba ka zuwa kai waye gaji na sabu za. a yi baka yana ke so dan sunan adalci ni kuma lauya ne na san me constitution wannan magana baya cikin tsarin mulkin Najeriya a daina magana ma san sam sam yanzu wasu shiyoyi na ganin ba a musu adalci ba suna son a raba Najeriya domin a ki ba su shugabanci wannan wannan kuma wannan magana ne daban bori kenan sun hauna kada to ai kuma dai sai ba ka kada ba ko ana iya hawan na kada kokarin girke girkin kasafin kuɗi akan lokaci kafin shekara ta ƙare yana cikin mutum da wannan masa ta tare tarayyar Najeriya ke kokarin ganin ta rike amana da yiwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari alkawari sai dai duk da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kai kasafin kuɗin shekarar da muke shirin shiga wasu daga cikin masar irin su sanata Ibrahim Abdullahi dan baba na ganin an baro shiri tun rani saboda irin katon bashin da ake shirin murgina wa ƙasan da ya ce ba a ma ɗora bashin a kan tsari ba shugaban ƙasa ya ce za a ciwo bashi to ni abin da ya dame yin kashi 33 shine zai je wajen manyan ayyuka kashi 67 zai je wajen kawai ayyukan yau da kullum da biya albashi to abinda an magana nan don me za mu ciyo bashi kam financing budget na kashi 37 cikin 100 bancin kashi 33 ne kawai manyan ayyuka ke ga kenan za mu ciyo bashi na mu gudanar da ayyukan yau da kullum to gaskiya wannan bai kamata ba maganar kwaskwalimar kundin dokokin zaben tare Najeriya ma na cikin batutuwan da suka dinga kai komo a cikin wani shekara da muke shirin fita sai dai a ƙarshe majalisun tare Najeriya sun samu daidaito kan da aka samu sabani a baya in ji sanata Kabir Ibrahim Gaya na jihar Kanawa an samu daidaituwa mai kyau kwarai da gaske na tabbatar cewa abin da 'yan Najeriya suke so a yi zaɓe da amfani da na'ura mun tattauna da wannan mun yadda mun kuma ilo tattauna akan idan mutum ya yi laifi babba akwai doka da za ta kama shi ko daurin shekara ko kuma ya biya kuɗi miliyan goma duk inda za a bi ta hanyar magudi mun tattoshe nan ka duba mutane sun matsa a najeriya suna son a yi zaɓe ta hanyar na'ura wannan yana da muhimmanci kwarai wannan doka kuma na tabbatar idan buhari ya sanu a wannan abin da yake so ya bar tarihi na gari zai tabbatar tarihi na gari ya bari insha Allah. to bari mu rufe waiwaye adan tafiya na shirin manuniya na karshe. dai a wannan shekara da batun da ya jawo hankalin kasa a kan daidaiton da aka dinga nema tsakanin gwamnonin jam'iyyar apc da 'yan jan tare najeriya game da kwaskwarimar dokokin zaben da aka ce an karta layi sanata ahmad babba kaita na jihar katsina ya gaya wa duniya irin abubuwan da suka faru ita fada shugaban kasa ta shirya yadda za a shirya gwamnoni ne da sanatoci domin su zauna a samu daidaito kan maganar zaben 18 kowa ya sani cewa gwamnoni sun je sun yi abun kunya duniya yawancinsu sun anshe demokaradiyya sun ɗauka su ne demokaradiyya kowa bai san abin da yake ba wannan yasa mu kuma muka yi ma harkar zaɓe kwaskwarima a cikin kundin tsarin mulki domin mu da matalaka haƙƙin shi wanda gwamnoni suka anshe. To duka duka kuma iyaka nunin manuniya na waiwayen da za ta iya waigawa a cikin wannan shekara kenan. A madadin dukkanin abokan aikin da kan tallafa wajen kawo wannan shiri musamman dai maman manuniya Madina Dauda da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Shamsiya Ibrahim Hamza sai Muhammad Nasir na jihar Sokoto da Mustapha Nasiru Batsari tare da Nasiru Adamu Elkaya a babban birnin tare Abuja sai Haruna Dauda biyu a jihar Bare barin Borno da dukkanin sauran abokan aikin da kan tallafa wajen tabbatar da wannan shirya zo muku. Ni Isa Lawal Ikara ke cewa sai Allah ya sake sada mu a sabuwar shekara a cikin wani sabon shirin na manuniya. yanzu kuma ga nasihar jama'a. Allah سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد sunana ibrahim abubakar adam alfulati shugaban kungiyar shamsul islam organization kuma babban limamin masallaci musulmi nasiha da nake son yi mana ita ce game da matsalar da wannan ƙasa take ciki ɗan uwa babban abin da ake bukata shine a matsa da addu'a kamar yadda mai martaba sarkin musulmi ya ba da umarni a rika yin alkanut to lallai limamai a masallatan juma'a da masallatai na kansu salawat su ci gaba da wannan alkanutun da ake insha Allah ta'ala za a ga ta da da yardan Allah subhanahu wa ta'ala kada ka yawaita zargin wani ko waɗansu kana cewa wani ne dalili ko wani ne dalili a kai nan kai kanka kai ne dalili kana daga cikin dalilai na faruwar waɗannan abubuwa saboda haka akwai buƙatar gyaran hali a gare mu gabaki ɗayan mu sannan kuma akwai muke da laifi cikin wannan al'amari Allah subhanahu ta'ala ya karbi tuban mu ya yafe mana sannan kuma ya dawo da mu bisa ga turba madaidaiciya domin Allah subhanahu ta'ala yana cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja wa mutane halin da suke ciki sai sun canja makansu kansu halin da suka samu kansu a ciki na saba ma Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah To da fatan an amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. Wani taro a Mali da aka ɗora wa alhakin ba da shawarwari na jadawalin gudanar da zaɓuka a ƙasar ya nuna cewar akwai buƙatar ɗage zaɓe tun bayan juyin mulki da soji suka yi a ranar Alhamis tare Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da caji wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku ga sakon taya murna ga iyalan marigayi Alhaji Lawal mai adashi tudun wada Zaria wanda za a daura auren ɗansa Rufaki Lawal mai adashi da amaryarsa Rahmat Musa Muhammad a gobe Asabar dinnan da misalin karfe 1 da rabi na yamma Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure a mu. Haka kuma muna miƙa saƙon taya murna ga Alhaji Hamisu Muhammad Dariya wanda za a naɗa a matsayin wazirin sakwa yau jama'a a fadar mai martaba sarkin katagum da ke azarai jihar Bauchi Najeriya da fatan Allah ya taya riko amin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya haɗa sai kuma injiniya mu yanzu Nelson ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri.